Assalamu alaikum al'umma barkan ku da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya yana cikin goshin lafiya to Allah sa haka amin. Eh kamar yadda muka saba muna kawo muku da sabbin fina-finan mu akai akai to yau ga wani babban fim na wani babban jarumi kenan. Wato wanda kowanne yanku yana da buƙatan ya ga wannan fim ɗin wasu ma in sun gani to wasu dai ba su samu ganin sa ba. Mafi yawanci dai suna ganin tallar sa akai. wato wannan fim ɗin ya fito mana daga kamfanin sultan kenan dan uwa idan yau ne kuma farkon ziyartar ka wannan youtube channel namu ka daure ka danna mana da subscribe sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyoyi za ku dinga samun su akai akai wato wannan fim ɗin na mai doka yau mun zo muku da shi ga duk mai buƙata za mu iya ɗora muku da namba wanda za ku iya tuntuɓar mu kai za ku iya samun shi a cikin tsari namu na bib wanda muke saka fina-finai dukkan fina-finai wanda suke fito mana daga kamfanunuwa daban-daban kenan. A nan za ku samu wannan fim ɗin na mai doka kenan. Fim ne mai kyau ga hoda gare sa ga shi da kyau kuma sosai. Sannan ɗan uwa kada a manta a daure a danna mana da subscribe sannan a haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su akai akai. Mun gode da bibiyanmu da kuke yi da tsaya kuke da kuna sauraron mu a duk lokacin da muka dora kayan aikanmu mu.